Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharan fagen, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. kwamitin majalisar dattawa zai duba dambarwar wasikar karamin ministan fetur kaciko da ya zargi shugaban nnpc baro da ba da kwangilolin miliyoyin dala ba bisa ka'ida ba an ga kaciko da baro na gaisawa cikin raha tamkar dai sun sasanta mai sharhi kan fetur injiniya kailani muhammad ya ce bai ga laifin baro ba babban minista shine shugaban kasa kuma shi ne gmd yake kai kaimawa report din shi duk wani abu kuma da yake son a yi a can villa din ake sa mushi hannu a bashi approval ɗaukaka kara ya hana hukumar zaɓe ci gaba da kiranje ga dino mai layi ga kakakin hukumar aliyu bello ba yadda za a yi hukumar zaɓe ta yi gaman kanta ta ce za ta ci gaba da wannan ƙuri'ar kiranye alhali ga can wata kotu tana jiran ta ba da hukunci wannan shine al'amarin da ake ciki gwamnatin najeriya ta haramta likitocinta aiki a asibitoci masu zaman kansu daidai lokacin da ake juyayin mutuwar tsohon babban hausan sojan ƙasar najeriya laftanar janar victor malu haka na aka samu rashin tsohon alkalin kotun koli saifullah muntaka kumasi nasura da Malika kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Dr. Khalid Abubakar Aliyu, sakatare janar na ƙungiyar Jama'atu Nasiru Islam da kuma rabaran Kana Bulus Sabo na Ikkilisiyar Anglican ta Ikarar Kaduna. Ga Sheikh Dr. Khalid. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna fatan Allah maɗauke zarfi ya mana agaji ya taimake mu. Sako na faffaɗa shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matuƙar muhimmanci kwarai da gaske ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya a ofishinka sai da zaman lafiya a gonarka sai da zaman lafiya a makotakanka sai da zaman lafiya a zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya harkar tsaro masu kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya uba na buƙatar zaman lafiya uwa na buƙatar zaman lafiya 'yan makaranta da duk ma'aikata kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya da ka a zauna lafiya shine al'amari wanda ke mai matuƙar muhimmanci kuma lallai lallai ina sake jaddadawa musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta shi yasa sallah sama shine assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku ko sallah mutum ya idar sallama yake hannun dama ya sallama hannun gucewa kun amintu ga cutarwa ta can ma kun amintu kai ma kuma ka amintu ga barin cutarwar kowa da ka muke kira da babban murya cewa lallai lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya bugu da ƙari gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya domin al'amura sun tabarbare a ƙasar mu to dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya wannan aiki ne wanda yake mai gayar muhimmanci dole mu yi haƙuri da juna dole mu so juna dole mu yi rangwame wa juna dole mu yafe wa juna dole mu taimaka wa juna duk waɗannan ana buƙatar so don a samu wato cikakken ci gaba da haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci kuma lallai lallai ina kira da babban murya ga dukkan musulmi iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba kuma lallai wani yana makaranta in ya dawo to ya tafi sana'a kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je ina ne bai je ba da waye ke harka waye abokinsa ya sa ido to da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya waɗanda za su iya zuwa su rike matsayin magabata al'amura su ci gaba a mu ta Najeriya ba za mu iya fita daga wannan maraici ba na da bai-bain da muke ciki ta kowane irin bangaren rayuwa sai mun ba wa zaman lafiya dama su ga shugabanni mana kiran su su ji tsoron Allah su zamanto masu tausayi su zamanto masu haƙuri masu daukantar da kai kuma fatan su ya zamanto shine su ga al'umma cewa ita ma ta ci gaba ma'aikata su ma akwai bukata duk wani ma'aikaci ya rike aiki tsakaninsa da Allah ya rike amana kuma ya sadaukantar da kai ya aikin da zai yi tsakaninsa da Allah manomi ya yi kokari ya aikin noma shi ma tsakaninsa da Allah likita ya tsaya kuna da wurin ba da lafiya tsakaninsa da Allah jami'an tsaro su ji tsoron Allah a kau da kai ga barin cin hanci da wato rashawa mai awo a kasuwa mai auna yadi kai direba ma kai masu sai da ma mai kowa ya kokari ya adalci gaskiya to al'amura sai mu ci gaba muna matuƙar godiya gare ku Allah ya da mana lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma rabaran sabo ya ce haƙuri da juna da kuma kawo ƙarshen ɓangaranci sun waje ba, matsawar ana son a ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. A aiwar da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri bari mu dubi rikicin biyafara idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin kasar najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar najeriya sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a najeriya domin cin hanci da rahawa dinnan shi ya jawo mana damuwa a kasar mu Najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu addinan mu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka gidanka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abinda Buhari yake ni ina goyon bayansa ya ci gaba da kwato kuduna a hannun jama'a a zo a yi wa jama'a aiki a sauro makame wanda aka ware don sauro makame don a samu tsaro a najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da ubangiji allah ya baku wannan mulkin in kuna son dunkulewar najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abin da ubangiji allah ya ce kowa allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne don kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya sami taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam don mulki kansa ni'ima ce domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa tasa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan zaka ci iska abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kudi a ciki to Allah ya ce idan ka dauki kudi. sai ya baka da kuɗi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an ɗauki kuɗi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka ɗauki ɗan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan annabi Suleimanu da ya ba annabi Suleimanu shugabanci shi kuma annabi Suleimanu ya roƙa ba kuma abin da Allah bai bashi ba To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.